Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau asabar biyar ga watan nuwamba shekarar dubu da da ashirin biyu. a cikin shirin namu ne za a ji cewa a jamhuriyar niger a naɗa sabon sarkin maraɗin niger ahmad ali zaki a yau asabar kamar kowane daren rana asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga murtala faru kusan yana da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A karon farko ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. Kalaman na ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullah a yau Asabar sun zo ne bayan saƙonni masu rikitarwa da ke fitowa daga Iran tsawon wata ɗaya. dangane da tura makaman a yayin da rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na ukraine da kuma fararen hula a can baya jami'an kasar iran sun musanta taimakawa rasha a yakin da take yi da ukraine duk da haka kuma runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ta fito fili tana bugun gaban samar da jiragen yaƙi maras matuka ga wasu manyan ƙasashe a duniya amir abdullah ya shaidawa manema labarai cewa mun ba da adadi kalilan na jiragen sama maras matuƙa ga rasha tun watanni kafin soma yaƙi da ukraine ya ce iran tsaye take kaimun wajen tabbatar da kawo ƙarshen yaƙin ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau asabar cewa sababbin dakarun da rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya rahoton ya ce watakila rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. Tuni da rundunar sojin Rasha ta shagaltu wajen horar da dakaru kusan dubu ɗari uku da ake bukata na sashen waɗanda za a ɗauka kamar yadda aka ba da sanarwa a watan Satumba. Ma'aikatar ta ce za a gwama waɗannan da ƙarin wasu dakarun da ake ɗauka shekara-shekara wanda za a soma a cikin wannan watan na Nuwamba ga sababbin ɗauka kusan dubu ɗari da ashirin. Rasha ta mai da hankali ga horar da dakarun a Belarus in ji ma'aikatar saboda karancin jami'an horarwa da harsasai da kuma kayan aiki a rasha rahoton tsaron ya ci gaba da bayyana cewa girke dakarun da ba su da isasshen horo a fagen daga yakan haifar da karancin damar samun nasara a yaƙi a yau asabar koriya ta arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da amurka da koriya ta kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da karin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da pyongyang ta yi a farkon makon nan ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci koriya ta arewa ta harba adadin makamai 30 tun daga ranar laraba ciki har da waɗanda suka haifar da gargaɗin hari ta sama da umarnin neman mafaka na gaggawa a koriya ta kudu da japan haka ma harba makaman ya hada da wani gwaji da aka yi a ranar alhamis na wani makami mai linzami da ke ratsa nahiyoyi wanda aka bada rahoton cewa bai sami nasarar tashi ba koriya ta kudu ta tada jiragen yaƙi a jiya juma'a bayan da ta gano jiragen yakin soji na koriya ta arewa kusa da kan iyaka a yayin da tanki yake ci gaba da faɗaɗa a yankin na koriya atisayen sojin na amurka da koriya ta kudu na yau asabar ya hada da wasu jiragen yakin amurka biyu samfurin kirar b1b labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an harbe wani shugaban addinin hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya juma'a a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu, su kamar yadda 'yan sanda suka bayyana sudir suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya akidar masu tsatsauran ra'ayi ta hindu shiv sena an kashe shi ne a arewacin birnin amristra inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin sikh babban jami'in 'yan sanda aaron paul singh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa maharin ya isa wajen ne nan take kuma ya harbe shi a bainar jama'a ya ƙara da cewa an yi wa suri harbi da dama ya ce an kama maharin a nan wurin da lamarin ya auku an kuma same shi dauke da makami mai lasisi a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran ƙasar suri wanda ke samun kariyar 'yan sanda ya tunzura fushin mabiya addinin sikh da dama waɗanda ke zargin sa da yin kalaman ɓatanci ga addinin su da kuma al'ummarsu rahotannin sun ce an harbe shi ne a lokacin da yake nuna ƙalubale kan ikirarin cewa an gano wasu ababen bautar hindu da aka wulakanta a wani wajen zuba shara a cikin birnin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga zababben shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da daukar kwararan matakai na cika alkawuran da ya yi kan muhalli a yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na cop 27 a kasar masar taron na cop 27 shine karo na 27 na taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi da ake gudanarwa a cikin wannan watan ana sa ran da silva da aka fi sani da lula da kuma shugaban kasar brazil mai ci yanzu jair bolsonaro duk za su halarci taron daraktan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a brazil maria laura ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yayin da za a soma taron cop 27 mako ɗaya bayan zaɓensa kamata ya yi lula ya bayyana yadda ya yi ƙudurin tabbatar da bin dokokin duniya da kuma kare dazuka da masu kula da su da zaran ya karɓi mulki a cewar hukumar a shekara ta 2003 sa'ad da da silva ya hau kujerar mulki karon farko ya gaji matsalar lalata dazuka mafi girma a duniya to amma kuma lamarin ya ragu da kashi 67 cikin 100 ya zuwa karshen wa'adin mulkinsa na biyu a shekara ta 2010 to sai dai kuma hukumar ta ce matsalar sare gandun daji ta karu da kashi 73 cikin 100 a karkashin mulkin bolsonaro a shekara ta 2021 Murtala Faruk Sanyin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A naɗa sabon sarkin maraɗin Nijar, Ahmad Alizaki, wanda ya ɗare ragar da mahaifinsa Sultan Maremawa Alhaji Alizaki ya yi shekaru sha shida a kai. Girman masarautar da ɗimbin tarihinta ya sa aka samu fitowar 'yan takara masu yawa, abin da ya jawo jinkirin zaben da har 'yan gari suka ƙosa daga maraɗi ga rahoton da wakilin Mansur Sani ya aiko mana. Et eh, en da compte des mu da sultana da Katsina, Maradi, Mese Ahmed Ali a Eli 24e sultan da Katsina. Muryar gwamnan jihar Maradi kenan mai girma Sha'ib Abubakar da ya karanta sanarwar sabon sarkin sultanar Katsinar Maradi, Ahmed Ali Zaki a matsayin sarki na 24. Yan uwa da mina arziki sun yi murna da jin daɗin haka. iso habu magaji malamin tarihi a ma'aikatar irsha ya bayyana wa DOA hausa tsarin masarautar ta katsinar maraɗi da sarauta ce da da aka ce ƙasa ta shiga ta kaba eh, in sarki allah ya mai cikawa masu zaben sabon sarki mutum hudu ne akwai galadiman katsina ƙauren katsina 'yan daka durbi amma liman yana raka su yane suke zaben sarki suna dibawa cikin 'yan sarki wanda suka gada wanda suka sa goron takararsu su ga in cikin 'yan sarkin nan akwai mai martaba da nasara akwai mai jarumtaka akwai wanda za a haɗaɗa ƙasarsu akwai wanda za a yi yanda al'umma za ta samu shari'a ingantatta eh, cikin masu wannan darajoji ne ake samu a naɗa sabon sarki in muka ɗauka cikin salsalar sarakin suna tun daga daular da ɗan ƙasa ya kawa a alif dubu da da bakwai wanga sarki shine na 24 a daular katsina. 'Yan takara 58 ne sunayensu suka fito a matsayin 'yan sarki. Ahmad Ali Zaki ne ya gaji mahaifinsa Marimawa Sultan Alhaji Ali Zaki da ya shekara 16 kan karagar mulkin katsinar ta maradi. Ko menene ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar maradi game da zaben sabon sarkin? Sunana Alhaji Rabe Mamman Gashi. Rana ce ta horin ciki. Abokinmu ɗan uwanmu shine aka naɗa sabon sarki. To shi zaɓi ne na Allah tun muna yaran mu Ahmed mutum ne mai kima mutum ne mai tattaku yana kaunar jama'a kuma yana sauraron jama'a ni ne ake ce ma ada na maraɗi alhamdulillah Ahmed Allah ya zaɓe shi ne sarkin maraɗi ina kira gare shi don Allah don annabi don darajar manzon Allah shi ɗauki kowa iri ɗaya kai ya bambanta wani cikin kashi uku na sarki buzu na kishin jihar maradi dan Allah muna roƙon ko da guda ya saboda samun kamashi sai dai irin su matasa wata illa kuma ina kira ga wa'an suka yi takara ba samu ba abin da duk Allah yake a yi haka za a yi shi ba mai iya sarrafa shi su yi hakuri su bi shi da zuciya guda domin alheri ne gare mu sunana Shamsuddin Rabalan lankon. muna fatan alheri da wannan sabon sarki da allah ya kawo mu garinmu na maraɗi ina mashi fatan alheri kuma ina fatan allah ya taya shi ruku. uban shi ya gada kuma shi ya gada allah ya kare shi da dukkanin sharrin masu shari ya kare shi daga sharrin makiya sabon sarkin dai na maraɗi mai martaba Ahmad ali zaki yana da shekaru hamsin da mata guda da 'ya'yaye guda hudu har lokacin da nake hada wannan rahoto biya maraɗe ko kuma 'yan sarkin hamsin da da suka yi jawarcin wannan kujera ta mulkin maraɗi ba su ce uffan ba ta ciki daina na ciki. Mansur Sani, muryar Amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu ansar wannan tambayar. Ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a ina suke samun kuɗin da suke gudanar da ayyukansu. gwamnati ce ke basu ko kamfanoni ke basu ko kuma dai a aljihunsu suke ayyukansu masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga da kuma comrade adamu abubakar bajoga to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar gaban musulunci da hidimar al'umma wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services ICODES a takaice da ke Accra Ghana Sheikh Mustapha Ibrahim da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana Alhaji Ali Abubakar na fari da farko dai ga Sheikh Mustapha Ibrahim gaskiya wannan tambaya manci kwarai yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization islamic council for development and humanitarian services wato kungiyar cigaban musulunci da hidimar al'umma kenan na ghana kowane kungiya da yake dai an sanka cikin wani aiki da kake yi to akwai wani kungiya wani gari ka kamar kuma shi ma irin aikin ka shi yake yi to in ya kuma aikin ka ya dace da shi wannan ma shi ne nema ina ina ina wata wanda yake suna garin ka in ka yi ka bar abin ya ku garin misali da bambar da sakan muna da partners mu daga imarat kaman kaman dubai da khairiya Kaman kasar charity kuma muna kamar baitul zakat da sauransu da su kungiyoyin ga wato ba su ba kuɗi ga kuɗi a abin da ke ciki ne in wani na so gina masallaci misali shi ya je wurin su. ce ina son gina masallaci mai girma kaza a gana to a lokacin nan shi su wannan kungiyoyin nan in pure patterns a nan ghana shi su aiko maka ai su ba suke yi mutane ke yi individual don kowane na so ya yi aikin alheri ga wanda so ya masallaci mai girma kaza wani zai kawo wani kuma ah, su shiga kuɗi kaza ana son masallaci mai girma kaza ku ya ku yi to shi ku gina masallacin a yanda aka dace domin ko mai da su baka ko guda su baka ana gami abin da zaka yi da kuɗin ka baka hanya kai mai gana da sha'a wani kuma a rijiya ka suna gina rijiya rijiya ce kuma na suna rijiya kaza bohol ne in ka rijiya ne kuma duka shi abin ga to a yi musu da yawanci aikin da muke haka muke yi in marayu ne kuma ka ga wannan nan ina ɗaukar marayu goma wani ashirin wani haɗari ma to shi a kuma kuɗin shi kuna duba marayu kuna ba su duk abin da ka bayar da suka ba ka musu kan musu kun ba da kuɗi kaza kuɗin nan na ci da 5% ita na idara da administration sannan shi ka aiki da shi wani kuma ya kai kuma aiki da su a gina gidan talakawa ko misali yanzu kokowa su a a gina karanti a ba wani ko kuwa a sai mashin a ba wani yawanci ne kungiyar sun shaka muke aiki amma hukuma ne bai taimakon mai ba su yi can su kuma mutane ke kawo musu a nan ma akwai masu kawo kudin mutane a cikin gana ma sannan mu da kanmu kuma akwai ma abin da ma muke yi misali ka ga wani lokacin marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba da shi muna taimakon su kudin mu kudajen mu da kuma sau ne da da muna tambayi karan karan kan har su samu abin ga in dai kana aiki da kyau kuma cikin ah, sauki ba da tsada da mutane ba su tsada in ga da sauki ka kuma aiki da kyau ka kowane lokaci suna suna ce muna cikin masallaci biyar su rijiya kaza a makaranta kaza isa ba mu ke da kuɗin mu ba mutane can ke yi kowane kuɗi za baka akwai abin da za ka yi da shi kowace baka baka ka ka account shi a tusu kuma ga kudi wani masallaci ne to baka ɗaukar wani wuri ka sa wani wuri wuri jari jiya ne kudin masallaci wani masallaci ne kudin eh, eh, makaranta makaranta ne kudin talaka talakawa ne su kuma kamin su ba kudi kuma su yi lissafi da su da akidin da komi san kudin ga abu kaza kaza za yi kuma yadda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yadda ake aiki kenan muna mu ne mu yi aikin da kyau mu musu akauntun su aika musu shi ma alhaji ali abubakar na fari ya ce sunana ali abubakar na fari anini chairman ko kuwa eh, ceo daga light foundation kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani eh, amfani ko riba suke ci ba so su kan da za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida na farko batun ilimi na biyu game da zaman lafiya eh, kamar interfaith haka eh, garin ga ghana muna zama tare da waɗanda ba su zama musulmi a kan da za a yi a karfafa zaman lafiya sannan kuma game da eh, skill development kan da za a yi a samu aikin hannu tallafin mata da maza duka a nemi abin yi na skill haka wannan duka muna ciki sannan kuma batun peace muna kokari kan da za a yi kwance kwance hankali don al'umman da ake zama ba da tare da kwance hankali ba rayuwan duk abin da aka saranta a yi na cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwance hankali muna kokari game da ruwa ruwa bi ma'ana kan da za a yi infrastructure muna gina schools muna gina mechanics boreholes muna gina normal water wells rijiya eh, mun duka muna yi eh, da makarantu muna gine-gine duka muna yi sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa eh, babban sallah ko karamin sallah muna tallafa ma al'umma alhamdulillah ina gani life foundation mun kafa shi ya 2000 Eh, yanzu haka yana da shekara ashirin da biyu muke tamamin rajistan shi da muna dai aiki kan son taimakawa muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin allah aikin da ana ke aikin ngo da ba riba ciki mutum na farko yana neman dedication da commitment kan da za ka yi ka saboda allah kuma ba za ka yi ka yi aikin na ya saya inda ka meka wuya kaga aikin da kanshi ba zai saya ba amma tun da sai dai kana yin kana kan hanya kaga bayan Allah suna fitowa shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF taimako yana kan fito daga Star Ghana taimako yana kan fito daga UNDP sannan kuma ta bangaren ruwa da makamannin haka akwai wasu kungiyoyin da suke UK sunan shi Salam Charity muna kan partner da su so taimake mu da arziki sai muna yi to amma Life Foundation kuma da yance kamar hamsin ko kuwa arba'in kashi dari taimakon yana fito eh, ga siron light foundation daga aljifu na na na da kamfani sunan kamfanin na na fari kamfanin limit na farko muna construction amma yanzu muka shiga kamar 2008 mun shiga mining muna yin mining sannan na da export license da muke eh, export eh, zinariya shi sa ni da kai na businessman ne kuma na zama imam so dewa saboda ina da fashin da wannan aiki ne so da yawa wasu eh, programs ni da kaina da aljifuna muke duka muna tallafa ma aikin eh, light foundation kamin irin unicef da irin wannan developmental eh, agencies na kamar su ta gana kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza ga lokaci ga wurin da zan district kaza ga abin da nake so yi sai su ce ka kawo proposal proposal sai su duba cikin cikin proposal na ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana yunwa ba akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komi suna taimaka ma aikin ya fi a biya su shi duka an yi lissafi a yi wannan shi yasa ana cirewa cikin shi yasa allied foundation muna kira maximum of 15% minimum of 10% wani bi suna kawo ana kan kawo mana project shi a ce muna kaman eh, mai project na shi yana so 7% ko 5% administrative cost sauran kudin duka je aiki muna kan karba wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurinmu aljifinmu sannan kuma akwai project da wani zai zo ce wai ce kaman to wai call for proposal kowa ya gwada ina da kudi kaza ka gwada min na kan wanda za ka yi sai su a zabe naka sannan ciki ya fi ka yi tsari sannan kuma bayan kudin na ka ya fi ka yi lissafi duk abin da ka sai ya fi ka rika eh, receipt sannan kuma in ka zo kamar unicef haka inda nake magana ga ranar talata za su ofis da eh, ana ce sport check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da eh, lead poisoning da covid-19 mun yi shi shekarar da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike mu su gan kudin da suka ba mu na yaya muka kashe shi muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana in ka kace kudin na ka nuna su gani na gankan da muke yin tafiyar da aiki kenan eh, alhamdulillah eh, ina gani kamar lasiya mu da zongo development fund muka yi amma partnership ne don lasiya mu da su muka yi hadin kai kan da za mu yi mu promote girl child education ci gaban eh, ilimin yaran mata to muka ga wannan shi muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga life foundation daga sunan na fari company da nake fadi mun kawo 30% sai zongo development developer suka kawo 70% muka sai sanitar pad muka sai textbook da sauransu muka je a shama muka raba makarantu eh, makarantar da suka ci amfanin wannan intervention nuru mustafiya shi yasa kan da na gaya maka eh, wanda yake jagoran aikin in bai da fashin da wannan aikin aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifinmu muna tallafa shi yasa a nan muna kira waɗanda allah ya ba su iko wai ma na kaza sadakatun min mali sadakan da za ka cire ka tallafa ma dan uwanka da waɗanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyan mutum ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustapha Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilinmu a birnin Accra Idris Abdallah Bako da mu salamun abu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam yanzu kuma ga murtala faruku yin na zai sake shigowa da shiri na gaba wasanni a takaice kafar najeriya ta nff ta tare da raɗin cewa tana takun saƙa da mai horar da 'yan wasan kasar nasu ba eagles jose pesero a 'yan kwanan nan ne dai ake ta samun rahotanni a kafafen yada labarai da ke bayyana takaddamar inda wasu ke bayyana cewa kocin dan kasar portugal da ya so soma aiki tun a watan mayu har yanzu bai sami karbar albashi ko sau ɗaya ba rahotannin sun kara da cewa wannan yanayi ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin kocin da hukumar ta nff to sai dai babban sakataren hukumar ta nff muhammad sanusi ya bayyana rahotannin a zaman maras tushe balle makama a cikin wata sanarwa da ya fitar sanusi ya ce ba wata takaddama ko rashin jituwa tsakanin kocin da hukumar haka kuma kocin bai taba yi wa kowa korafin rashin biyan albashi ba hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta buƙaci dukkan kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya ta bana da za a yi a qatar da su mai da hankali kan wasan kwallon kafa a maimakon wasu al'amura da suka danganci rikita-rikitar siyasa hukumar ta aike wa kasashen takardar bukatar ne biyo bayan wasu batutuwa da suka shafi siyasar duniya da suka taso a 'yan kwanan nan bayan da aka zargi qatar da ke karbar bakuncin gasar dangane da matsayinta kan dangantakar jinsi ɗaya da wasu zarge-zarge da suka shafi 'yancin bil'adama da musgunawa baki hakan ya sa aka shirya jerin abubuwan da ke nuna zanga-zangar lumana a lokacin gasar wacce za a soma a ranar ashirin ga wannan watan na nuwamba an shirya kaftin ɗin ƙasar ingila tare da kaftin ɗin wasu ƙasashe tara duk za su daura kyallen hannu da ke nuna ƙauna da haɗin kai yayin da 'yan ƙasar denmark za su saka yagaggen riguna domin nuna ƙalubale a kan ƙasar ta duk da yake yagewar ba za ta bayyana sosai ba domin bayyana ɓacin rai a kan gasar da ta yi sanadiyar rasa dubban rayuka to sai dai hukumar ta fifa ta yi gargaɗin cewa bai kamata ana jefa sha'anin ƙwallon kafa a cikin rikita-rikitar siyasar duniya ba haka kuma ba wuri ne na bayyana wata takaddama ko rikitattun al'amura ba a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a soma fafa ta gasar kwallon kafar ta cin kofin duniya kasashe na ci gaba da fuskantar matsalar rashin wasu zaratan 'yan wasa sakamakon samun rauni na baya-bayan nan shine song heung dan kasar koriya ta kudu wanda aka yi wa aikin tiyata kwanan nan sakamakon rauni da ya samu a fuskarsa dan wasan da ke taka leda a kungiyar tottenham ta ingila ya sami raunin ne a yayin wasan gasar zakarun turai da kungiyarsa ta yi nasarar dokin mase a wannan makon inda rahotanni suka ce ya sami matsalar karewar kasusuwa a kogon idonsa to sai dai duk da yake kungiyar da kuma kasar ta koriya ta kudu duk sun ba da sanarwar cewa an sami nasarar yi masa tiyatar to amma kuma akwai shakku sosai kan yiwuwar samun damar shiga gasar ta cin kofin duniya ga dan wasan kasar ingila ma na kan ganiyar rasa dan wasan ta ben chilwell da ke taka leda a kungiyar chelsea wanda shi ma ya sami rauni a wasan zakarun turai da chelsea din ta doki dinamo zagreb a ranar laraba da chelsea din ta fitar da sanarwa da ke cewa dan wasan mai shekaru 25 ba zai sami damar fafata gasar ta duniya ba To kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan sako. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mana. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Rahoton ya ce watakila Rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara. A karon farko, ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha. inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yakin na moscow da ukraine kalaman na ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah a yau asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga iran tsawon wata daya dangane da tura makaman a yayin da rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na ukraine da kuma fararen hula a yau asabar koriya ta arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da amurka da koriya ta kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da karin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da pyongyang ta yi a farkon makon nan ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci an harbe wani shugaban addinin hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya juma'a a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu kamar yadda 'yan sanda suka bayyana sudir suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta hindu shiv sena an kashe shi ne a arewacin birnin amritsar inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin sikh hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga zababben shugaban ƙasar brazil luis inacio lula da silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da ɗaukar kwararan matakai na cika alkawuran da ya yi kan muhalli a yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na cop 27 a kasar masar to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin martala faru sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da salaman abu wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.